miyagun mutanen da ke haifar da matsalar tsaro a garin agadas na amfani da bindiga da ba amincewa farfula mallakar ta ba da wukake wajen tsorata jama'a domin kwace musu da kadarori wannan wani magidanci ne da ya sha da kyar daga hannun yan bindiga a gabashin gari da ya nuna mana bindiga ya ce mu tsaya na ke tsayawa nan ba sai moto su bi ne wanda yake bisa moto yana jaya da gaba da wanda yake baya na baya shine kirke da bindiga suna neman su shiga gaba na su gilma mini haka ni kuma he na bude kusa mu kawo kusan gidaje suka je na fara iwo ina kiran mutane da da suka yi birki suka a yi tsakanin na maharan sun kai hari ya fi a kilga kan motocin safa inda suka kwace gwamman kiluluwan zinari na miliyoyin kuɗaɗe da kuma sauran kayan masu tafiya kamar yadda waɗannan fasanja suka shaida bindiga ta wajen kai na ta biyu ne ba ta buge ni amma dai abin bitar da ya shiga mini ido suka ce mana musabka suka kai mazatan suka kwakwantar da su suka amshe musu kudi da afare da ne matsalar wadda ta zo ta haɗe da yadda wasu gungun matasa da bayanai suka nuna cewar na ta'ammali da ƙwayoyi ya jefa fargaba a zukatan jama'a gaskiya mu abin ya fara sha mana kai unguwa kaza an kashe unguwa kaza an yi kwace unguwa kaza an yi sata eh, ana tare mutane ana kame musu motuna da wuka ma ana amsa balantana da bindiga lura da yadda lamarin ke dada taɓarɓarewa yasa haɗin gwiwar jami'an tsaro shiga farautar masu aikata laifukan a cikin duk wani lungu da sako na agadas Moktar Hari babban alkalin Agadas ya ce samaman ya ba su damar tsare wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje wannan mutane da kuka ga jami'an tsaro sun kama su ne wanda ke zawa cikin garin agadis suna a taken mutane kuma haka aka yi har suka samu suka kashe wannan likita in kun lura 'yan zamfara ne mahi yawansu wanda aka da suna kai su goma sha uku mai ba su kaɗai ba ne. shi ma jami'in hukumar hana sha da siyar da mugun kwayi malam ali akilu ya ce su yi nasarar kame ɗimbin kwayi ga mutanen. to a jimilince dai kwaya wiwi mun kama kamar kimanin kilo 27 eh, exol da sauran mun samu kwaya dubu biyu sannan ita foda iblis mun samu kamar kimanin gram goma sha uku. Hukumomin Agadas waɗanda suka jinjina wa ƙoƙarin jami'an tsaron sun ci hanya ɗaya ta magance matsalar ita ce ta haɗa ƙarfi da ƙarfi. Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas. Ɗan lokaci ne insha Allah za a ci ma nasara bisa wannan abu Kwanci hankali namu ne mu duka sai mun ba da haɗin kai. Ƙwararru game da harkokin tsaro sun ta'allaka lamarin da rashin aiki da gurɓacewar tarbiyya da kuma gazawar hukumomi wajen samar da cigaba a yankunan karkara. Umar